cikin tsawon shekara uku kin na ba albashin haka nan dai muka ɗan tahi da watan ko masakar ta samu ta ɗan taso kai dai har da yau muka zo muka tsugunne ba mu san abin da muke ci. Malam Lawali Sule kenan mai magana da yawon ma'aikatan masakar Sotex a lokacin da suke wani zaman dirshan da nufin tayar da mahukunta daga barci. ganin sun Hamza ta bullo da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye wannan masana'anta. da yake bayani a dangane da korafe-korafen ma'aikata daraktan ofishin ministan cigaban masana'antu malam muhammad zaki cewa yake lallika wannan kamfani na saka wanda ake cewa fitex yana cikin matsala da yawa gaskiya ne akwai albashi da watanni da suke bin shugabannin su na kamfani da kuma aiki ya tsayo da wajen shekara biyu kudin wuta sun yi yawa an sai ba a sai da tunda akwai conference kusa sa a tawo suke buga to kuma a tawo tana ita mu nan Nijar daga ko'ina daga Najeriya daga shin daga sauran benin rotan ta da haka ba su yi kuma akwai ba su suka da ke gare ta. A shekarar 2017 ne hukumomin Nijar suka mayar da harkokin masakar Sotex a hannun wani ɗan kasuwar cikin gida domin maye gurbin 'yan da suka janye nasa hannun jari. Matakin da ma'aikata ke yi wa kallon mafarin taɓarɓarewar harkoki abin da ya sa ofishin ministan masana'antu yunkurin shiga tsakani. Minista na industry ya ɗauki alkawali gaban su kuma gaban wakilan ma'aikatan nan haka ne tashi ya ta shin a cikin nuwambar ɗin ta wuce ya gamu da kamfanin da yawa ya kwatanta musu akwai ma'aikata ta suna saƙa nijar wadda an an kula da ita aikin nan ya kyau to suka ce lalle sun yarda in allah suna nan ta su zo su gani aiki yake in san ga da hali za su kama a tare wannan kamfanin. Tuni dai 'yan rashin kare haƙƙin jama'a irin su Almansur Muhammad na ƙungiyar Kafan suka fara kiran gwamnati akan maganar ceto wannan masana'anta. Kamar kamfani na ruwa Kamfanin na huta da wannan matsakan bai kamata ba a ce yau kamfanuka da mun ka bar wasu can suna jagar mu a alfaharin Niger ne ya kamata a ce gwamnati ta sake wani abu dakatar da tsarin nan na sakin marar shigo da kayan aiki ba tare da biyan kudaden awo ba da ake kira exoneration na daga cikin abubuwan da suka tilasta wa 'yan China tsinke hulɗa da masakar ta Sotex, wace ta? gwamnatin Nijar ta kafa a 1969 da nufin gugayyar kasuwancin atamfa da takwarorinta na waje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.